Yawaitar haɗura kan titunan Najeriya na jawo damuwa a zukatan al'umma da ke zirga-zirga kan titunan, inda zuciyarsu kan yi ɗarɗarar musamman ma a yankunan da suka yi ƙaurin suna wajen samun hatsari. Kama daga kwanar langa-langa a jihar Nasarawa, hawan kibo kan hanyar Jos, kwanar mai saje kan hanyar Adamawa, da wasu ramuka kan babbar hanyar Abuja, Kaduna zuwa Kano, har ma da wata hanyar da ta zama ramuka daga Mina zuwa Kwantagora a jihar Neja. Shin a iya gwada yawan rasa rayuka sakamakon haɗura da waɗanda 'yan ta'adda kan kashe ba gaira ba dalili? abin da ya zama zahiri shine zai yi wuya kai tafiyar kilomita goma baka ga wata mota a yashe a gefen titi da ta yi hadari ba mutuwar karamin minista ocholi kan hanyar kaduna zuwa nan abuja ta tado maganar rashin sahihancin lasisin tuki ga wasu direbobin da dan majalisa guda jika zaure ke gani ya dace a samu doka mai inganci mace yanzu ta je banki za ta bude account sai ta bada kuɗi a je a yi mata lasin bata taba tuka mota ba kuma za a yi mata in ta bada kuɗi yanzu haka ina shirin kawo wannan ƙudurin a majalisa. Idris Bilal ɗan garin Fataskum ne da ke jihar Yobe da ke nuna takaicin yadda manyan motoci suka nike hanyar Fataskum zuwa Maiduguri da hakan ya maida hanyar kunya-kunya. Ba ni kaɗai nake wannan kira ba, ni dama na samu amma akwai da yawa mutane da suke kuka akan wannan hanya. dalili ku shine ba ranar da zaka ka tashi daga abuja zuwa maiduguri Potuskun zuwa damaturu Potuskun zuwa jos baka ga an accident an yi hatsarin mota ya dauki rai ko ya jikata mutane ba wannan bai ji magana wallahi sai da ga yawa kai ma ka je gada wallahi sai ya sake ta yi kabari motar nan ta nan kuma wasu masu fiton fit da mota ne a kwanakin baya tafkunan kan tsaunin mambila da ke karamar hukumar sardauna da kan fidda motocin da ya zama wajibi su bi ta cikin ruwan da ya ratsa hanya kafin shigewa har zuwa ƙauyen Mayodaga da ke dab da kan iyakar Kamaru. Motoci da musamman ma kan je ƙauyen Ingoroje ko kuma su je garin Gembu a kan tsaunukan kan samu shanyewar birki da kan sa su su sulmiyo cikin kwazazzaban duwatsu da hakan kan kawo asarar rayuka. Da rashin sanin hanya ko rashin ingancin hanyar tsauni. Wata safa cikin motocin wa'azi da ke da 'yan agaji ta rikito inda aka samu asarar rayuka. Gaga nawa akasin? Sunana Yusuf, amma doktor ake kirana. ni nake geran hanyar nan daga nan har karshen hawan mambil muna zaune akan hawan gembunan sai wata mota ta gangaro da mutane sun je wazi ne sun saya angroje suna dawowa sai suka haɗu yan uwansu inda suka saya din suka saya suka gaisa suka gaisa to na ga direba ya sauka da yana duba lainin break nashi yana hayaki da ya tashi bai pompa birki ba rashin sanin hanya yanda ya taso da motan haka inda ta tafi sai ta zo ta gagara shan kwana haka ta fire da su ta shigo rami daga nan muka zo muka yi kokari muka fitar da su to abun da ya faru kenan a cikinsu akwai wanda kuka lura kamar ya rasa ransa eh, akwai wanda ya rasa ransa guda daya. dama kuma mazauna nan kun saba gani irin wannan hatsari a mu mun saba gani duk akwai lokacin da wasu kristoci suka zo taron church ɗaya ta faɗi a sama nan da sauran suka sai a da sun kai goma wanda suka faɗi a lokaci ɗaya. Ga baki waɗanda ba saba zuwa gun nan ba wani shawari za ka ba su waɗanda za su saurara daga wannan kafar. Duk wanda ya zo in zai gangaro yana zuwa mai samari ya ɗauki hayan direba wanda zai kai shi ma selbe ko baruwa dan dutse ya kai shi ya bashi motan shi ya tafi ya biya shi shawari na biyu kuma yana gangara da motan shi ya daura ta a giyawan giyatu kada ya yadda ya sike ta in kuma ya haɗu da uwan shi kada ya ce zai sai da mota don iya sai da ita ba za ta iya ta samu birki kuma ba na uku iya saya in zai ta sai ya bilidin din birkin shi yawa ya pompi ya pompi ya hau to daga nan yayi amfani don in ba haka ba lokacin da lining din yayi zafi iya sai a dolly din zai koma baya ne sai a bar wurin piston din iya zo bai sani ba yi bleeding ba birkin zai sanda zai sanda idan haka ne waɗanda ma suke mazauna ma watakila kullum suna dube-dube kada wata mota ta rasa birki kenan ta zo ta far musu? Eh, duka mazauna nan kan suna lura a nan koyaushe don sun san suna gani abubuwan daban-daban ne. bakin direban direban da ka ga yana faduwa hanyar nan kuma yawancin baki ya baya ga shimfiɗa hanyoyi masu kyau kuma yana da kyau direbobi su rika tuki a natsuwa nasiru da malika murar amurka daga abuja najeriya